Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraro Assalamu alaikum. Muhammad Awal Suleiman ne tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa da mu a wani sabon Shirin Najeriya a yau. A duk ranar Alhamis mukan kawo muku shiri na musamman ne a kan zaben shekarar 2023 da ke ƙara matsowa. A yau shirin ya mayar da hankali ne kan zargin gwamnati da naɗa 'ya'yan jam'iyyar APC a matsayin kwamishinonin zaɓe na jihohi gabanin zaben na shekarar 2023. ƙungiyar da ke sa ido kan sauyin gwamnati wato Transition Monitoring Group a Turance ta soki shugaba Muhammadu Buhari kan nada 'ya'yan jam'iyyarsa a matsayin kwamishinonin zaben. A kan haka ne na tuntuɓi shugaban wannan ƙungiya, Awwal Musa Rafsanjani, domin jin waƙa a bakin mai ita. To, kamar yadda aka sani a Najeriya dai tana bin tsarin demokuraɗiyya kuma tana bin tsarin kundin mulkin ƙasa. Saboda haka kundin mulkin ƙasa ya bayyana yadda za a kawo mutanen da za su je su yi aiki a hukumar zaɓe ta ƙasa ya bayyana kan cewa duka waɗanda za su zo su yi waɗannan aikace-aikacen wato mutane ne waɗanda ba sa cikin jam'iyya ko kuma ba sa harkar siyasa ya kuma bayyana kan cewa duk waɗanda tsarin mulkin ƙasa ya bayyana ya daɗa bayyana mana kan cewa duk waɗanda suke da hannu a cikin harkar wato cin hanci da rashawa ko kuma ake zargin su to waɗannan masu ma an haramta musu da tsaya takara a cikin harkar um, siyasa sa'an sai muka fuskanci cewa a cikin waɗannan sunaye da muhammadu buhari aika akwai sunayen mutanen da sun taɓa yin takara kuma suna rike da katin jam'iyya su wanda wannan shi ya haramta musu su shiga cikin wannan hukumar zaɓe sa'an nan kuma akwai waɗanda ma har ana tuhumar su da cin hanci da rashawa saboda haka ba ta yadda za a yi gwamnatin najeriya ta ce za ta yi yaƙi da cin hanci da rashawa kuma izamanto ta kawo mutanen da sun karya tsarin mulkin ƙasa ba ta yadda za a yi a karya shi saboda in dai aka yi wannan to an yi ba daidai ba sa'annan na biyu batin da za a yi mutanen da ake zargin su da cewa suna da hannu a wata da hada ko kuma rashin gaskiya a kawo su abu na uku kotun abuja ta gwamnati ta bayyana cewa duk wani mukami da za a nada a najeriya akalla ba a saraba talatin da biyar cikin ɗari a bawa mata a cikin wannan sunaye da Muhammadu Buhari ya kai ba a samu wannan adadi na 35% ba abu na hudu shine a cikin wannan lokaci da ake tabbatar da kan cewa mutanen da suke da nakasa an kawo su cikin gwamnati Muhammadu Buhari ya yi wannan ya aika wannan sunayen majalisa babu dukkan mutum ɗaya wacce take da shi ko kuma yake da shi na kasa a saboda haka kenan in aka tsaya aka duba za a ga cewa bayan karo da kundin tsarin mulkin ƙasa da wannan sunaye muhammadu buhari ya aika akwai kuma ƙimbirin umarnin dokar kotu da ta ce najeriya dole ne ta tabbatar 35 ga cikin 100 na mukamai da za a bayarwa a kawo mata wanda suke sun san aikinsu sun iya aikinsu kuma adalai ne wanda ba su da harkar cuwa-cuwa a ciki sa'an nan kamar yadda najeriya ta yadda cewa za ta shiga tsakawun duniya na tabbatar da kan cewa ba wanda aka bari a baya misali samari da su mutanen da suke da nakasa da mata to a cikin wannan sunaye da muhammadu buhari ya tura ba mu ga wannan mutane ba shi sa muke ganin cewa an yi kuskure kuma inda har ana so a gyara martabar zaɓe a najeriya da hukumar zaɓe to dole ne zamanto an kawo 'yan ba ruwanmu waɗanda ba su da alaƙa da siyasa ko kuma ba su da alaƙa da wani cin hanci da rashawa idan ba haka ba da dama 'yan najeriya za su ringa ganin cewa wannan wani salo ne aka kawo don a yi rigin ɗin ilashin don a yi maguɗi a cikin zaɓe ko gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne tun da dai an kawo waɗanda suke sun taɓa yin matakara kenan wannan zargin nasu zai iya tabbata sa'an nan kuma kamar yadda aka kamar yadda muka faɗa ba ta da za a yi gwamnati ce tana yaƙi da cin hanci da rashawa ya zamanto kuma mutanen da ma aka tuhume su da zargin cin hanci da rashawa a ce su za a kawo wannan hukuma shi sa muke ganin cewa an yi katobara an yi abin da ba daidai ba kuma dole ne a fito a gyara inda har ana so 'yan najeriya su imani su amanna kan cewa wannan zaɓe da za a yi na 2023 da za a yi ba wai an yi tunanin yin wani magudu mugu ba ne ko kuma rashin gaskiya da adalci dole ne gwamnati ta fito zamanto ta nuna kan cewa da gaske take wajen yaƙi da cin hanci da rashawa da gaske take wajen kawo gyara kan harkar zaɓe da gaske take cewa mutanen najeriya da ta yi alƙawarin za a yi za a yi zaɓe na gari na kirki da gaske gwamnati take. na ah, to tun daga lokacin da kuka fara wannan kiraye-kiraye zuwa yanzu kun samu wani martani daga fada shugaban ƙasa to har yanzu dai sun yi gum sun yi magana sun san cewa dai sun aikata ba daidai ba don akwai lokacin da suka tunanin kawo wata mata da take wa shugaban ƙasa aiki wacce tana da katin wato jam'iyya na gwamnati mai ci wato apc ta fito aka turo buhari tura da cewa a yarje ta shiga cikin hukumar zaɓe muka tashi muka ce ba mu yadda ba wannan kowa ya riga ya san cewa ta shiga za ta aikata abin da ba daidai ba kuma 'yan najeriya za su kiyar dama da sakamakon zaɓe da za a yi saboda haka muka ba da shawarar kan cewa a tumɓike sunanta 'yan majalisa suka saurare mu suka ƙi amincewa da sunan wannan mata to yanzu haka nan ma muna kira ga 'yan majalisan su tabbatar da kan cewa duk wani abu da zai keta mutuncin tsarin mulkin ƙasa duk wani abu da zai kawo cizguni ga zaɓen da za a yi duk wani abu da zai kawo eh, rashin kwanciya hankali da kokwanto to 'yan majalisa kar su yadda su rattaba hannu wannan ba ƙauna ce ba kuma wannan ba biyayya ce ba illa kawai a taimaka don a kawo hargitsi rashin kwanciyar hankali rashin da'a da sauran abin da bai kama da haka ba saboda haka mu muna ba wa 'yan majalisa shawara kan cewa su aika wa shugaban ƙasa kan cewa wannan abin da ya turo musu ya yi karo da tsarin mulkin ƙasa ya yi karo da umarnin da kotu ta bayar ya yi karo da yadda ake tunanin cewa a kawo mutanen da suke da na ƙasa ya yi karo da wato bawa mata damar a dama da su ya yi karo da samari da yadda ya ce a ce an kawo su ciki masu ma wanda duk muna gani cewa wannan an bijire ba a yi ba wanda kuma shi a sakamakon wannan ya sa gwamnati kenan ta yi amai ta lashe don gwamnati ta yi rantsuwa kan cewa za ta yi adalci za ta yi zaɓe na gari za ta kawo gyara a cikin harkar zaɓe saboda dama 'yan najeriya ba sa yin zaɓen amma muka zo saboda mun yi fafutuka mun tabbatar da kan cewa an kawo gyara a cikin kundin tsarin zaɓe na ƙasa da dama 'yan najeriya miliyoyin 'yan najeriya da da ba ruwansu ma da zaɓe yanzu sun fito sun ji kiran mu Awwal Musa Rafsanjani kenan, shugaban ƙungiyar TMG da ke sa ido kan sauyin gwamnati a Najeriya. Malam Garba Shehu shi ne mai magana da yawun shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. na tuntuɓe shi domin jin ta bakinsu dangane da wannan zargi, sai dai har zuwa lokacin da muka kammala haɗa wannan shiri bai amsa mana ba. Na kuma nemi hadimi na musamman ga shugaban ƙasa kan sadarwar zamani, Bashir Ahmad, shi ma wayarsa ta yi ta bugawa amma ba a ɗaga ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Za ku iya samun wannan shiri a Aminiya da dailytrust.com da facebook.com slash aminiyatrust sai kuma ta twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron podcast wato Apple podcast da Google podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma Tuning Radio a duk lokacin da kuke so. Haka kuma za a iya sauraron wannan shiri a Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo. da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa da kuma Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato, sai kuma ta Badegi Radio a kan mita 90.1 a Mina jihar Neja. Barkanmu da dawowa. Muna tattaunawa ne kan zargin da ƙungiyar da ke sa ido kan sauyin gwamnati ta Najeriya ta yi, cewa an naɗa 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulki a matsayin kwamishinonin zaɓe. Mun tuntuɓi Ahmad Abubakar Dakta, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum domin jin irin alfanu ko illar wannan abu da ake zargin gwamnatin Najeriya ta yi. Ato maganar gaskiya uh, wannan gwamnati ta zo a lokacin da aka kafa ta da tunanin cewa gwamnati ce wadda za ta yaƙi cin hanci da rashawa da rashin bin ƙa'ida da doka na gwamnati. To, taken gwamnati mai kawo canji daga abubuwan da ake ba daidai ba zuwa abubuwan da ake daidai. To, amma a hakikanin gaskiya irin salon wannan zaɓar mutane 'yan cikin jam'iyya a basu mukami a hukumar zaɓe wanda a ƙa'ida hukumar zaɓe duk wanda za a ɗauka aiki ko kwamishina kamata yi a ɗauki mutumin da ba shi da katin jam'iyya mutumin da baya biye wa wata jam'iyya ta siyasa to amma salon da ake ganin gwamnati ta ɗauka shine tana ɗaukan wasu mutane ake ganin irin mutane ne da suke 'yan jam'iyya masu katin jam'iyya masu jam'iyya kamfen da gwamnati kamfen sai aka saka musu da ba su mukamin kwamishinoni na zaɓe. To gaskiya mu muna nazari cewa wannan abin ba zai haifar da ɗanyo ba, saboda su sauran jam'iyyu da suke adawa da jam'iyyar da take ci za su dinga ganin cewa lokacin zaɓe za a yi amfani da waɗannan kwamishinonin wajen gurɓata zaɓe da kuma karya ka'idoji na zaɓe based on tunanin suna son jam'iyyar da take ci. To kaga wannan uh, ita gwamnati da take ci ta sauka daga kan tsarin da ake tunanin tana kai na bin ka'ida da kuma tsantseni a gaskiya abin da ya faru kenan. Na'am. To a eh. amma misali tun da kaga ɗan adam ba a tunanin cewa akwai lokacin da ɗan adam zai iya yin abu tsakanin shi da Allah misali abin da ya shafi ƙasa ne ko da a ce da mutum yana jam'iyya yanzu sai aka ɗauke shi aka ba shi wani aiki wanda ya shafi kowa da kowa. baka tunanin cewa ci gaban mu ya kai lokacin da mutum zai iya tsayawa ya abin da ya kamata kawai ba tare da ya dubi jam'iyyarsa ba. Duk faɗin duniya ba inda ake ɗaukan mutumin da yake ya yi rijista da siyasa a bashi kamun hukumar zaɓe. Hukumar zaɓe hukuma ce da ake buƙatar mutumin da kwata-kwata bai danganta kanshi da wata jam'iyya ba. Matuƙar ka danganta kanka da wata jam'iyya to aikin hukumar zaɓe ba naka ba ne shine magana gaskiya. To a yanzu sauran jam'iyyun suna da damar da za su iya cewa su ma a ɗauko wasu daga cikin nasu a sarka ko kuma a'a. Babu fa wannan, sai dai waɗanda aka zaɓa ɗin. Eh, misali ita jam'iyya wadda ba ita ce take ci ba su rubuta takardu na petition su aika majalisa majalisa ita take ta damar ta tantance waɗannan kwamishinonin tattauna a nuna musu cewa duk wanda yake yana da katin wata jam'iyya ko a na goya goyon wata jam'iyya baya a ake ɗaukansa a cikin waɗanda za a naɗa gaskiya shine magana. Ahmad Abubakar Dakta kenan wani mai sharhi akan al'amarin yau da kullum. Masu sauraro ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci, sai mun sake haɗuwa a shiri na gaba da izinin Allah. yanzu a madadin abokan aiki na Halima Jumrau da duka waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin, sai editan shirin Sagir Kano Sale, Muhammad Awar Suleiman ke cewa a huta lafiya.